sunana Hajara Aliyu ga takaitattun labaran channels na yau goma ga watan Maris 2020. Tsohon sarkin Kano Muhammadu Sanusi na biyu ya isa birnin lafiya fadar gwamnatin jihar Nasarawa inda aka umurce shi ya koma da zama bayan tube shi. da maraicin jiya ne litinin ne wani jirgin saman shata ya ɗauke muhammadu sanusi daga kano bayan da aka warware naɗinsa an tura sanusi zuwa jihar nasarawa ne bayan da sakataren gwamnatin jihar kano ya sanar da sauke shi daga kan mukaminsa tare da maye gurbinsa da aminu ado bayero A wani labarin kuma gwamnatin jihar Lagos ta bayyana sunayen wasu mutane da suka hawo jirgin sama ɗaya da ɗan ƙasar Italiyan nan da aka fara samu da ƙwayar cutar corona a ƙasar nan. Kwamishinan lafiyar jihar Farfesa Akin Abayomi ya bayyana sunayen mutanen da Ewelunta Godfrey da Salami Abiodun Sadiq ya ƙara da cewar ma'aikatan lafiya na tarayya da na jiha na neman mutane biyu sakamakon kasa gano wurin da suka ayyana cewa suna zaune a cikin bayanan da suka bayar yayin hawa jirgin sama daga fagen siyasa kuma al'amu na nuna cewa al'amura sun koma yadda suke a da a shalkwatan jam'iyyar apc ta ƙasa kasancewar rundunar 'yan sandar musamman da aka tura can tun bayan da kotu ta bayar da umarnin dakatar da shugaban jam'iyyar na ƙasa daga kan kujerarsa a ranar 4 ga watan maris din da muke ciki sun janye a halin da ake ciki yanzu jami'an 'yan sanda yau da kullum ne ke samar da tsaro a sakatariyar jam'iyyar wacce a baya al'amura suka tsaya cak a cikinta 'yan sanda ɗauke da mukamai sun hana kowa shiga cikinta. daga ƙetare kuma an hallaka akalla mutane 43 a arewacin burkina faso a wani lamarin da mazauna yankin suka bayyana da harin ramuwar gayya da 'yan sintiri suka kai akan mayaka masu da'awar jihadi tun cikin shekarar 2015 burkina faso ke fama da 'yan jihadi masu tada kayar baya sai dai rikicin ya fusata da fulani makiyaya waɗanda sauran al'umma ke zargi da tallafawa 'yan bindiga. daga fagen wasanni kuma kasar italiya ta dakatar da wasanni a dukkanin matakai har sai ranar uku ga watan afrilu mai zuwa a cewar kwamitin shirya wasannin olympics hakan ya haɗar da dukkanin wasannin gasar kwallon kafar serie da ta league league din kasar italiya italiya ce kasar da annobar corona ta fi yi wa illa inda aka tabbatar da cewa fiye da mutane dubu bakwai sun kamu da ita sa'an nan ta hallaka 300 takaitattun labarin kenan sunana Hajarai.